mai nasaba ya wuri da ta muhammad zayyadu abdullahi suwayen yana mai farin cikin ƙara tunatar da dukkanin al'ummar musulmai cewa bisa ga matsalolin da aka samu na tattara bayanai dangane da ganin watan sallah a jiya an samu ganin watan sallah a jiya a garin yawuri da kewayensa don haka ne mai matsala sarki yawuri ke ƙara tunatar da dukkanin al'ummar musulmai cewa wayanda suka fito da azumi a yau ko su aji azumin su saboda matsalolin da aka samu haka kuma ba za a samu yin sallar idi ba a yau saboda kowane lokaci amma gobe idan Allah ya yarda da misalin karfe tara za a hito zuwa sallar idi a masallatayya guda goma na juma'a wayanda aka ware a masallatayyan juma'a na garkan sarki za a yi sallar idi a nan masallacin juma'a na biyu za a yi sallar idi na sallar aljihu masallacin juma'a na uku na gudun gada za a yi sallar idi a nan masallacin juma'a na unguwar wali za a yi sallar idi a nan masallacin unguwar malamai za a yi sallar idi a nan masallacin juma'a na alhaji usman shodanji za a yi sallar idi a nan masallacin umar kare za a yi sallar idi a nan masallacin juma'a guda biyu na yarbawa su ma za a sallar juma'a eh, za a sallar idi a nan haka kuma za a yi sallar idi a masallacin yaro in allah ya yarda wa'annan su ne masallatai ya guda goma a cikin gari garin wuri wanda za a yi sallar a wa'annan wuraren renguwa hmm? ka shi an sha ruwa kuma na kamar bacci kake yi na jijjigu ne jijjiguwa kuma na jijjigu saboda musamman yadda najeriya da ta dawo dinnan gaskiya talakawa na jijjiga olsa ta sai da ta warke da na ga wani dan saudan kaduna nan <laughs> haba wallahi ina gyara a shago ko ya zo ya a bashi gari gwangwani daya a sa mai gyara na ce gari ana sa gyara ya ce na miya maimon goshiya di gari ce kai a najeriya ya ce wallahi Allah shuga ba ya ce ba shuga na ce gaskiya kun jijjigi a haka za su sha garin kenan a haka za su sha ba su gashi da mawushi wallahi ga an kulle mutane wannan coronavirus eh, sorry virus coronavirus eh? coronavirus kai virus din ta jijjiga duniya ta jijjiga mutane wai da da virus da ulcer ka ka san ulcer ka ta yi mm. to da corona virus da da ulcer me ne ta warke ga sha azumi na kai amma gaskiya jijjigar da jama'a suke yi gaskiya ni kai na ya jijjiga yanzu mai unguwa kana ji ka san sauki saukin musulmai yayi bayani ya ce idan aka gama na Ramadan din nan za kuma a yi guda goma mm. guda uku za a yi ma buhari kai ana yi ana kuka kenan <laughs> wallahi ana yi ana kuka kenan saboda ba abinci talakawa ko ba ka yadda ba eh to ai za a ma buhari guda uku guda uku kuma za a ma shi sarkin musulmai daga ai in banda ubangiji ba wanda zan ma azumi ne dai gaskiya shi ma dan kaina ne in gyara kabari na wai in ba haka ba tab ai sai dai ta kai ni kire-kire ko wallahi wallahi ba zan iya ba ai na da Allah na gaya. gaskiya ne